السلام والسلمان الرحملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى آه وعما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما آه darasi da ya gabata an yi magana akan al'ilmun laduni abinda Allah yake sanar da wani daga cikin bayinsa na daga ilimi yana kira sun kira shi ilmun laduni musamman tsakuro kalmar da Allah maɗaukakin sarki ya ambata cikin littafinsa dangane da wannan bawa nasa Allah ya ce wa atainahu min ladunna ilman wanda muka bashi wani ilimi daga gare mu wanda shine hibir alaihi salam wanda kuma gabanin nan mala ya ce abin ke gadar da ibn wannan ilimin shine bauta da biyayya da gaskiya tare da Allah da tsarkake zuciya ga Allah da dagewa wajen neman sani ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallama da cikan biyayya gare shi da ni wuya to duk wanda ya sufanci da waɗannan sufofi Allah madaukakin sarki sai kaga ya yalwata masa sai Allah ya sanar da shi abin da bai sani ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah cewa kun ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku haka na Allah gaya annabin annabinsa cewa ah, wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abin da da can baka san shi ba ma da yace wannan shine ilimi da ake samun shi ta hanyar kusanci da Allah yace amma ilimin wanda ya dauke kansa daga littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma bai tsayu a su ba ma'ana yana kauce musu ya ce fahuwa min ladunin nafsi wal hawa wannan ilimi ne da ake samun shi ta hanyar zuciya da kuma son zuciya wa shaifan da kuma shaifan shi ma laduni ne amma min ladun shaifan wannan kuma min ladun allahu da ali shi yasa ya ce lakin min ladun man daga wa za a samu wannan sani innama yu'rafu kaunul ilmi ludaniyan rahmaniyan بموافقته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل yace lallai ana gane ilimi cewa daga Allah yake kuma ilimi ne mai amfani idan aka ga wannan ilimi ya kai ga mai ilimin nan yana wato yin ayyukansa ko yana gudar da rayuwarsa daidai da abin da ya yi zo cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Allah ma'ana duk ilimin da ya zama da ya gadar da mutum zuwa ga aiki ga wannan bane ma'ana duk ilimin da zai saba ma littafin Allah ko ya saba ma sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba za a kira shi ilimi ba ko da a ce ilimi ne kuwa yanzu masu tsafi ai suna amfani da wasu dabaru na ilimi da kwarewa ko amma daga waye ni na shayafi daga shedadu ne tsafi ai ilimi ne ko ko ba ilimi bane wani abu da wani abu ake hada sai a samu da wani abu da to amma daga ina aka samu shi daga shaidan ba daga Allah ba ba kuma daga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka wannan ilimi ne wanda yake shaytani akwai ilimin muka da ake samun su kamar ilimin rayuwa ta duniya wannan shi ma za ka kira shi daga Allah ne kamar misali ilimin ah, yanayin ƙasa ko ilimin bincike na magunguna ko ilimi na ƙera-ƙera da sauransu nan ba za ka ce daga shaidan ba domin Allah ne sanar da mutum duk na abubuwa in ka koma a asali za ka samu suna da wani jigo na asali a cikin littafin Allah kamar misalin eh, abin da ya shafi ƙera ƙere Allah ya yi bayani a kan annabinsa annabi Dawud ke cewa wa alanna lahul hadid kuma mun hore masa sarrafa ƙarfe yakan ɗauki ƙarfe ya sarrafa shi yadda yake so ko yanzu ƙera-ƙera ba shi bane wannan to ga wannan kace yana da asali dama yana da asali saboda haka akwai abubuwa da yawa da za ka samu suna da asalinsu matukar ba su ci karo da abin da ya zo cikin karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ba ko abin da ya zo cikin littafin Allah ba to wannan sai a ɗauke shi ilimi ne mai amfani amma dai ilimin da ya ci karo da wannan kuma sai ka dauke shi ilimi ne mara amfani ya ce don haka fal ilmin laduni nau'ani shi wannan ilimin da ake kyautarsa ilimi ne kashi biyu akwai laduni rahmani akwai wanda yake daga Allah ne daga rahman akwai kuma laduni shaifani batnawi akwai wanda yake daga shaidan ne wanda yake a boye ya ce wal huwa wahyu cewa abin da yake ba da labarin wannan ilimin muka guda biyu shine wahayi wala wahaya ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ai wahayi ya kare kenan ba inda za a samu wani sani sai dai cikin littafin Allah ko sunnarsa da ya bari a bayansa amma mutum ya zauna ya kulla kansa cewa shi yana da wani ilimi da yake samun shi ta wata hanya daban ko ta mafarki ko ta wani gane-gane da yake yi to wannan za a kira shi a shaitani ne ba wai ilimi kuma daga sunna ba ya ce amma ta musa ma'al a alaihi masala cewa kistar khidr da annabi musa wanda abinci Allah ya tabbata a gare su dukansu su biyu wanda wasu suke makalkalewa da ita su ce ai ya saba ma annabi musa saboda ya fi musa wani ilimi yana da ilimin da annabi musa bai da shi don haka shi ma wannan zai ce to ai shi yanzu shi ma waliyi ne da haka ba sai ya bi shari'ar annabi ba ka ce ga shari'ar annabi ya ce wannan shari'a ce ni ba shari'a nake bi wani haƙiƙa nake bi shi ne abin nufi kawai a takaici ce shi ba ruwan shi da shari'a ce a yi sallah ce a sallah shi ba dole ba ne a kan shi ba ta kansa a ya azumi ya ce ko da azumi ko ba azumi shi ya san cewa sa abin da yake yi ko ya ce ma shi ba yana bauta ma Allah ba ne don ya shiga shigar da shi aljanna ba ko ba yana bautan Allah ba ne don tsoron azabar Allah ba Ba kada wannan daga ina ya samu wannan ilimin ya ce fa ta'alluqu biha mutum ya ratayi da wannan kistar, fi tajwizil istigna'i an wahyi bil ilmi laduni ilhad ya ce mutum ya riƙe wannan kista ta khidir da annabi musa ya ce shi bai buƙatar wahayi domin khidir kamar ya nuna cewa bai buƙatar abin da annabi musa ke da shi ya shari'ar annabi musa haramun ne a kan shari'i amma shi khidir abin da yake a kan shi kashe wannan yaron shi ne daidai a wajensa to ya ce wanda zai zo ya ratayi da wannan ya ce to ai khidir baya bukatar wahayin annabi musa Dan wani zai iya kafa hujja da haka dan babba abin da suke cewa suna cewa shi khidir ba annabi bane waliyi ne saboda haka ya fa annabi ya fa annabi Musa yake cewa matsayin walittaka ya fi matsayin annabta gane ko haka suke fada suna cewa walittaka ta fi annabta saboda da shi waliyin da annabin duk daga waje ɗaya suke tsakurwa shi annabi sai ya jira an bashi sai ya jira an turo mishi dan sako shi kuma wani bai jira a turo mishi dan sako shi da kanshi yake karfa da haka kenan ya fa annabi yace in ka ba su magana yace to ai ga sai birra bai bi shari'ar annabi Musa ba kuma akan daidai yake to shine ma da yake so ya kore wannan wannan shubuhar da ake kawo yace to mutum yayi riko da wannan kissar domin ya dinga ganin halaccin wadatuwa daga wahayi saboda ilimin da wani yake da shi ya ce wannan ilhad ne in an ce ilhad karyata ayoyin Allah ne ce wa kufrun mukhrijun anil islam kuma kafirci ne mai fitar da mutum daga musulunci Kinan duk wanda ya kudirce haka a zuciyar shi wannan ya kafirta yayi abin da zai kafirtar da shi zai fitar da shi daga musulunci mutum ya dinga ganin cewa bai da buƙatar wahayi bai da buƙatar shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da buƙatar hadisai bai da buƙatar alkur'ani shi zaman kanshi yake ce to duk wanda yake ganin haka to malam yace wannan kafirci ne da yake fitar da mutum daga musulunci mujibul li iraqati dami wannan yana sa dalilin da za a zubar da jinin mai kudirce wannan abu yace wal farqu dalili kuwa bambanci tsakanin istar annabi Musa da tebis, da su abinda suke faɗa yace anna Musa lam yakun mab'utan ila al-Khidr ai shi annabi Musa ba an aiko shi wajen Khidr bane an aiko shi wajen Banu Isra'ila to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wajen wa aka aiko shi wajen dukkanin duniya dan haka da kai din da kaje ganin baka da bukatar wahayin sa da waye duka wajen ku aka aiko shi saboda haka kaga akwai bambanci kenan ko shi Khidr abin da yasa bai bi wannan shari'a ta annabi Musa ba saboda Allah ya aiko annabi Musa wajen banu Isra'il wani yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi yace wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi kaffatan yana daga cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa utitu khamsan an bani abubuwa guda biyar lam yuqahunna ahadun qabli ba a taba ba wani gabani na waɗannan abubuwan ba gabani na ba daga cikin su shine yake cewa annabi ya kasance ana aika shi zuwa ga mutanen shi zalla ni kuma an aiko daga dukkanin duniya ta gangana cewa kai ta fita daga shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kissar khidr to wannan kafirci ne shi khidr in ya ce ya fita daga wannan shari'ar saboda shi ba cikin banu isra'ila banu isra'ila Allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabi Musa zuwa gare su ko ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum da shi da annabi Isa dukkanin su banu isra'ila aka tura su ba tura su ga dukkanin duniya ba kuma da yace walan yakun al-khidru ma'muran bi mutaba'atihi shi khidr eh, bai zamanto wanda aka umarce shi da biyayyan annabi Musa ba ولو كان مأمورا بها لوجب عليه أن يهاجر إلى موسى ويكون معه عند أشي أمو مرجيش دبن النبو موسى to ya zama tilas a kansa ya yi hijira ya je ya bi annabi musa to amma wa ya zo wajen wani annabi musa ne ya biyo ta yanzu ba shi ya ba annabi musa ba shi ya sa mala yake cewa lokacin da annabi musa ya zo ya masa sallama bayan ya amsa sallama yake cewa man anta ya ce kai ne waye haka ke na shi ma yana da abin da bai sani ba tun da inda ya san komai da kuma ya bai bukata zai ce kai ne musa ko ya ce man anta ya ce ana musa ya ce ni ne musa ya ce anta musa na biyu bani isra'il annabun nan na banu isra'ila da aka aiko musu kaga shi baya cikin su haka yanzu wanda zai ce shi ba ruwa shi da shari'ar annabi to sai dai ya ce shi ba a wannan al'ummar yake ba ai Allah ya ce wa ma ka illa kaffatan linna mun aiko ka ne ga tsokacin mutane gaba daya haka nan wa bu'istu ila nasi kaffatan ya aiko ne ga dukkanin mutane ya yace na'am annabi Musa yace haka ne sai ya ce wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama sallam mabu'ufin ila jami'i sakalai ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga dukkanin aljanu da mutane aka turo shi shine as-sakalai nan ce as-sakalai ne aljin wal ins an kira su as-sakalain daga as-sakal ko as-sikal shine nauyi domin su suke taka doron kasa sun mata nauyi kage cewa sakalai yace farisalatuhu dan haka sakon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ammatun mai gangamewa ce lil jinni ga aljanu wal insi da mutane fi kulli zamanin a kowane lokaci kaga kai kan karka zo ka ce ku wani yan gari ka ne ba ruwanku da shari'ar annabi ko yan hakika ne la wannan manzala sallallahu alaihi wasallam ya koshi ne ga kowa da kowa walau kana Musa wa Isa alaihi assalamu hayyaini kana min asba'i yace inda ko annabi Musa da annabi Isa suna raye to ba abin da zai kubutar da su in ba su ba annabi ba domin shi an aiko shi ne ga duniya gaba daya shi yasa wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani bangare na at-taura ko injila a hannun ɗaya daga cikin sahabbansa yana karantawa yake cewa yanzu ina cikin ku kuke karanta wasu littattafai ba alquran da aka saukar ba yace wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai inda annabi Musa yana raye ba abin da zai wadatar da shi in ba bi in bai bi ne ba bi na kawai shine samun tsiransa kuma Allah ya faɗa cikin Ali Imran wa in akhadha Allah mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum Allah ya ce la tu'minun nabiyyi wa la tansurunnahu ana Allah ne alƙawari da dukkanin annabawa to inda a ce wani annabi zai zo ya iske kurki lokacinsa la tu'minun nabihi za ku ba da gaskiya da shi wa la tansurunnahu kuma za su za ku taimaka masa kala Allah yace a aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri kun dawa alqawli akan haka qalu aqrarna suka ce mun shaida shi yasa ai annabi Musa annabi Isa imanin ka bai cika sai kai imanin cewa bai mutu ba Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi Allah ya ce bar rafa'ahu Allah ilayhi wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu to duk mutumin da bai yadda cewa annabi Isa bai mutu ba to wannan ba musulmi ba bane haka annabi Isa bai mutu ba wanda ya ce annabi Isa ya mutu to wani ya karyata alqur'ani da haka annabi Isa Allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi Allah ya sanya shi cikin wata irin rayuwa da ba mu san irin ta ba kuma Allah ya alkawarin cewa zai dawo idan kuma ya dawo din zai zo cikin wannan al'ummar abin nufi a nan shine idan ya zo cikin wannan al'ummar a me zai zo a sabon annabi da wani sabon saƙo ko kuma a cikin mabiya wannan shari'a shine abin tambaya a me zai dawo a annabi isa da wata sabuwar shari'a ai Allah ya ce walakin rasulullahi wa khataman nabi ko wani ma yazo ya ce ma to ai sahabi ne kenan ke sahabi aka yi zama sahabi a masu kawo wannan rudani wai saboda Allah ya gan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi da aka yi Isra shi annabi Ibrahim ma sahabi dukkan annabawan sahabbai ne dan duk ya gan su ya ga dukkanin annabi dukkan sahabbai ne kenan to wannan ba abin nan majalin wannan bane amma almuhim cewa annabi isa zai dawo idan annabi isa ya dawo shari'ar manzala sallallahu alaihi wasallam ita zai idan har wani annabi daga cikin annabawa ya zama tilas ya bi manzala sallallahu to ina wani waliyin da zai ci abu fita shari'a ai ba tun da daidai lokacin da annabi isa zai sauka kamar yadda ya zo cikin hadisan mahadi da alamomin tashin alkiyama zai sauka ne daidai lokacin da ake za a yi sallar alfijir ko kuma sallar da asar. yadda ya zo cikin hadisa zai zo yana dafa da kafaɗin wasu mala'iku guda biyu zai sauka a cikin ƙasar dimash ita ce ƙasar siriya a yau wannan hadisai ne na gaibi wajibi ne mu bada gaskiya da su a lokacin haka zai sauka daidai za su yi sallah kuma lokacin wanda yake jagorancin al'umman dama mahadi ne to za su gabatar da annabi isa ya sallah zai ce a'a ku ne kuke gaba da ni da haka zai bi su sallah zai bi mahadi sallah to kaga annabi ne na Allah ya zo bai ce ba ruwan shi da shari'ar annabi ba bai fita daga wannan shari'ar ba to waye wanda zai zo ya ce shi kuma ya fita daga wannan shari'ar ka mishi magana ce azumi ku ya shafa ku ne kuke buƙatar azumi kafin ku shiga aljanna ai shi bai buƙatar azumi ke kai ne kake buƙatar sai ka yi ta sallah ka yi ta dungura goshinka kafin ka nemi yarda Allah shi bai buƙatar wannan ko ba sa faɗa haka ana faɗa da yawa ko kai ne kake buƙatar sai ka ne sanci saban Allah kafin Allah ya kisa ka ya ki azabtar da kai haka shi ba ruwan shi da wannan shi zai ce ma yana hango alhaƙiƙatu alkauniya ce ta Allah bai kallon haƙiƙatu shari'iya. a malaman tauhidi suke suke fada da wannan to akwai alhaƙiƙatu alkauniya akwai alhaƙiƙatu shari'iya. an gane ko dan haka zai ce shi haƙiƙatu shari'iya ba ta shafe shi ba shi haƙiƙa ce ta kauniya yake ne da haka yana duba abin da yake na asali ne kawai ya yi aiki da shi ba ruwan shi da abin da shari'a ta zo da shi daga baya to malam da yana ta mayar musu da martani ne cewa wa idza nazala isa Ibn maryama Alayhi assalam fa inna ma yahkumu bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi isa zai sauka dan maryam zai yi hukunci ne da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa man da'a annahu ma'a muhammadin sallallahu alaihi wal khidr uh, kal khidr ma'a musa aw jawaza zalika li ahadin min al'umma umma islamu. islamahu dama shi ibn al-qayyim yana daga cikin tufofinsa uh, ko wato wasu abubuwa da yake banta da su baya tsoron faɗan gaskiya wannan ya yi fice da wani shi ibn al-qayyim in ka da tantantaban sa haka za ka gani yana faɗan gaskiya komi ɗacinta ya ce duk wanda ya yi da'awar cewa alaƙar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa kamar alaƙar hidir ne da Musa ko kuma ya halatta haka ga wani daga cikin waɗannan al'ummar malam ibn al-qayyim yace to yaje ya sabunta musulunci shi dan ya fita musulunci wani ya shahada faɗi kuma ya zage kalmar shahada ta gaskiya don da wacce ta yi ta rushe ya ce fa inna hu bi zalika mufarikun li dinil islam bil kulliya domin in ya wata haka lallai ya bar addinin musulunci kaci kwata kwata fadlan an an yakuna min khassati awliya illahi ballanta a cewa yana cikin keɓantattun waliyan Allah wa inna ma huwa min awliya shaytan shi yana cikin waliyan shaytan ne wa khulafa'ihi da khalifofinsa wa nuwadihi da kuma waɗanda suke ma'aikatansa wa hadha mawdi'i yace malam ma yace wannan gaba matsahu wa mafraqun baina zanadiqatil qaumi wa baina ahli al-istiqamati minhum fa tarahu yace wannan gaba ita ce wato abinda za ta bambance ma tsakanin sufaye na kwarai da sufaye na banza yace in ka gwada kuma za ka gane shi yasa a cikin sa akwai mabiya wani da ya mutu da ake ce mishi baban salman wani mutumin lafiya ko ba sa sallah ba sa azumi suna zina suna shan giya duk wani abu da kasan na barna suna yi sun je su akan addini sun ɗauke shi cewa shi shari'ar nan ba ta shafe shi ba shi yasa suke wannan abubuwa har yana da mabiya a garin nan shi ma mabiyin ya bar mabiyansa yanzu ne da wutar ta yi wuta kila suka ga cewa duk allolin nasu na mutuwa suka ga cewa za su tafi inda za su je burbushin abin ya ƙare yanzu ba ka cika jin magana ba sosai sosai amma da akwai wani lokaci da abin ya yi ƙarfi sosai har a cikin garin nan da mutum ma zai da kikin zai ce mashi ɗan hakika ne da rana tsaka ana azumi za ga mutum na cin abinci ga ce ya ya ce azumi shari'ar azumi ba ta shafe shi ba ta ce ta ya ku bayi abin shi ba ruwan shi da wannan haka suke faɗa to kaga akwai kafircin da ya wuce wannan wannan kafirci ne me ma'anar buniyar islamu ala khamsi shahadati an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa tuqima salata wa tu'ti zakata wa tasuma ramadan wa tahujji to duk sun zo sun tattace in je babu su to me ya rage a musulunci kuma ba abin da ya rage babu abin da ya rage don mutumin ne suna fakewa ne kawai da hakikan nan amma zanadika ne an ce zindik shine mutumin da yake sa riga ta musulunci yana ma musulunci zaban ƙasa saboda duk wani ginshiki na musulunci yana yana yana adawa da shi yana sassake shi yana tunkuɗe shi ya zo ya ce ma eh, Allah Allah Allah yana ko'ina da ina haka zai daya ce Allah yana ko'ina da ina ko kuma ya zo ya ce ma Allah bai ji bai gani bai sama bai ƙasa bai tsakiya bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa to babu Allah kenan me ya rage kuma an ce baya ji baya gani mai gani ba tare da gani ba mai ji ba tare da ji ba me ya rage to babu to akwai kafircin da ya wuce wannan duk sufofin Allah an raba shi da su duk shari'ar da Allah ya shar'anta ma bayinsa na abi shi a zama bayi gare shi an ce kar a yi ta to me ya rage na addinin kuma ba abin da ya rage to shine ma ne yake cewa idan ka tattara ka tattara za ka gane akwai sufayen gaskiya akwai sufayen ƙarya akwai waɗanda ma kadarun za a haka kadari ba su girmama Allah ba hakikanin girmamawa wani a cikin sufayen ne a garin da yake cewa ya rubuta wani wake Allah ya karanta waken ya ce waken ya yi kyau kuma yana na cikin garin nan yana na cikin garin nan wai Allah ya karanta ya gani a barci ya zo ya gaya masa cewa wannan waken naka ya kai kuma Birwa ta ce ba wani larabcin kwarai a ciki wannan ba zagin Allah ba ne kuma yana nan yana da mabiya da alwaki kuma ana ganin cewa shi wani babban waliyin Allah ne a ba waliyin shaitan akwai wanda ya kai Allah gaskiyar zance akwai wanda ya kai Allah kyawun zance wa man ahsanu min Allah qawlan wa man ahsanu min Allah qila wa man ahsanu min Allah hadithan akwai har yau mutum zai ce wai Allah ya karanta maganar sa wallahi bai kai ba inda za ka ɗauko shi ka bashi minti biyar ka ce ma hudu ba wallahi ba zai iya ba ta larabci da ka ba zai iya ba kuma a ɗauko wake inda gaske ne a kawo ma masu karatu su karanta me sa ba a tallata ta gari na a fito da ita mana a fito ya ko wanda za su karanta ba mutane su karanta Ka ga yadda za a mata raga-raga eh ya fito da ita in dai da gaske ne ta fito ya ga bayan Allah ne za su mishi raga-raga a fito da gaske ne wannan ba su girmama Allah haka waɗannan zanadika ne masu sassaƙe addinin musulunci ne suna mishi zagon ƙasa ma'ana dan kar a ce Allah maɗaukakin sarki wai ba dan kar a fito a ce Allah mahalicci ne Allah ya kai Allah wa qawluhu isnaduhu wujuduhu cewa shi wannan ilimin da ake gani cewa hanyarsa ma'ana ita ce wato kyautatan bawa da kyautatan zuciyarsa ita ce hanyar samun wannan ilimin ya ce kama anna tsarika gaira al isnad wa idrakuhu ayanuhu ay anna hadha al-ilma la yu'khadhu bil fikri shi wannan ilimin fa ba tunani ne ke kawo shi ba ba kuma ɗan bincike ba yake gadar da shi wannan ilimi ne daga Allah daga Allah ne wa ina ma a ayanan wa shuhuda abu ne da ake ganin shi kai tsaye Allah ya sanar da Ya ce, wa na'atuhu hukmuhu ya'ani nu'utuhu la yusilu ilayhi ma illa bihi cewa wato matakan wannan ilimin ba yanda za ka yi ka same su in ba ka nemi kusanci da Allah ba fahiya kafiratun anhu ya'ani anna shahidahu minhu wa daliluhu wujudahu wa inniyatuhu limmiyatuhu wannan uh, al'inniya wa al'immiya kaman a ce inna da kuma lima da haka ya ce fahuwa addalilu wa huwal almajlul shi wannan ilimin ta hanyar shi ake sanin Allah kuma ta shi ne ake samun yarda Allah idan bawa ya zama ya tsarkaka da waɗancan siffofin da suka gabata a baya shine siffofi na al'ubudiyya wal mutaba'a wa sidqu ma'allahi wal ikhlasu lahu wa badlul juhudi fi talakil ilmi min mishkati rasulihi wa kamalil inkiyadi lahu wani mutu ya zama ka siffofin shi sai Allah ya bude masa kofa sai kaga Allah ya azurta shi da wani ilimi da bai sani ba kamar yadda Allah ya sanar da annabinsa abubuwa da yawa da bai sani ba kuma ya ce wa allama kama lam takun ta'lam saboda annabinsa ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa biyayya ga Allah ya fi kowa kusanci da Allah shi ya sa ya fi kowa sanin Allah duk yadda za ka kai da iliminka ka baka kai annabin Allah ai akwai malamai da yawa da suke cikin al'umman nan duk daga ina suka samo ilimin daga annabin Allah haka shi irin wannan ilimi ilimi ne da Allah madaukakin sarki yake ba waɗanda suke masu tsoronsa daga cikin bayansa walidhalika lam yakun bainahu wa bainal ghuyubi hijab shi yasa irin wannan ilimi zaka ga ya yace babu shamaki tsakanin shi da gaibi ma'ana wanda Allah ya sanar da shi irin wannan ilimin yana ganin abubuwan da mutane ba sa gani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake ga ya cewa wallahi law annakum lau تعلمون ما a'lam لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا Ya ce yace inda kun san abin da na sani da kukan ku yayi yawa da dariyar ku ta tayi karanci a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta makabari wata rana ga kabarbura guda biyu ya tsaya a kansu ya kalla ya kalla yake ce ma sahabbansa innahuma la yu'azzaban wanda suke cikin kabarin nan azaba ake da me ya gani Allah ne ya sanar da shi haka wannan ba wai tunani ba ne ba kuma wani abu ba ne na bincike ke haifar da shi a Allah ne ya nuna masa. shi ne Allah ya ce alimul ghaibi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasul Allah bai bayyana gaibinsa ga wani sai wanda ya zo daga cikin manzanninsa ai shi ne ya nuna ma annabi isa cewa ka zo ka zauna a gaban annabi isa ya ce yanzu ga abin da ka ci a cikin ka gashi na abu za ka ci a gidanka kuma ya gani kuma yadda ya faɗa haka din ko yana ba su labarin abin da suka ci yana ba su labarin kuma abin da suka bari a gidansu wanda suka ɓoye ba su to da shi ba kuma irin wannan ilimi shine Allah ya gadar mu da annabi Yusuf alaihi salam yake ce ma abokanan shi na cikin kurkuku cewa babu wani abinci da za a ciyar da ku ba ce sai na gaya muku yau me za a dafa a gidan nan kuma yana zaune tare da su ce yau abu kaza za a dafa kuma abu kaza za a dafa a kawo mana yana gani ko amma ba wai gani bane na ido Allah ne ke gadar shi da wannan ilimin ko kamar yanzu muna zaune wani ya ce to abu kaza zai faru an jima kaza kaga wannan abu ne wanda yake laduni ba wanda zai da awon wannan hali wata rana wani mutum ya zo wajen sayin na umar sayin na umar mutumin ya tambayi mutumin ya sunan ka ya ce ya ce sunan babanka ya ce dan wani ya ce to je kada gidanka can na konewa yana zuwa ko ya samu kuta a gidansa ya aka yi san wannan tunani ne ko bincike ne Allah ne ya sanar da shi Ina Allah yana sanar da bayinsa masu tsoronsa ka san dai duk tsoronka da Allah da gudun duniyanka baka kai umar ba to ta ina kai zaka samu wannan ilimi bayan kana hawa mota mai kyau kana cin abinci mai tsada haram da halal baka bambance su baka iya jera sati kana kana kana samun kabbara haram a cikin sallah ta yaya za ka samu wannan ilimin ta yaya za ka same shi tsoron Allah ne Allah ya ce wattaqullaha wa kuma ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku da haka akwai tsoron Allah a ciki da haka ma ne yake cewa bi khilafi ma dunahu min al-ulum sabanin wasu ilimin muka yanzu aka ce ilimin uh, lissafi ne ake yi yanda za a gwada gudun kaza da gudun kaza ai sai an yi lissafi sai an yi bincike an gwada shi wannan ilimin ba haka bane ba haka yake ba Ya ce fa na bainahu wa bainal ulumi hijaban akwai shamaki tsakanin wannan ilimin da sauran ilimin muka wallabi yushiru ilaihi alqawmu in sufaye suna ma magana suka ce huwa nurun min jinabin mashku. wani haske ne daga bangaren Allah madaukakin sarki kamar yake haska ma bayinsa masu tsoronsa sai su ga wannan abu ne a bangaren waliyai sai ka ce karama a bangaren annabawa ka ce mu'jiza an gane ko a bangaren waje sai ka ce karama bangaren annaba ka ce mu'jiza annabi isa lokacin da yahuda suka zo suka ce mishi sun hana 'ya'yansu sauraron shi ya ce to waɗancan yaran da aka kulle su a can zuwa yi suka ce aladinsu ne ya ce to shi ke nan tafi aladinsu ne sai buɗe suka ga aladinsu ba 'ya'yanku allah ya birkita halittarsu ya aka yi ya ga wannan wanda ya ba shi labari ko wannan Allah ne Allah ne gudanar da shi Allah ne gudanar da shi ga annabi Isa alaihi sala. haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abubuwa da za su auku da yawa ko gani yayi Allah ne ya yi mata ya ba da labari daga cikin alamomin tashin alkiyama da mala'ika jibril ya tambaye shi fa akbirni an amaratiha duk abin da ya ba shi labari na alamomin tashin alkiyama duk yanzu gashi na ana gani ya taɓawaluna nuna bunya suna tsawaitawa cikin gini yanzu ga ana gine-gine masu tsayi musamman ka samu kasashen da suka ci gaba wannan manzala ya ba da labari kafin aukuwar abu Haka wannan wani ilimi ne daga Allah ya sanar da shi di ya shiga cikin wa'allama kama kun takun Adam. lokacin da Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya zama annabi kafin ya fara shiga kogon Hira yana tsare kansa yana killace kansa da kusanci da Allah bai san wannan abubuwan ba bai sani ba Shi ne wajen raka ba Allah fahada ko baya kan wani abu Allah ya zo ya nuna masa cewa wannan abin da Allah ya zaɓe ka mala'ika da ya zo cewa kai annabin Allah ne ga kaza ga kaza ga kaza da Allah ya ta sanar da shi Shi ne wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha duk abin da ya da labari yanzu wasu sun faru wasu kuma suna kan faruwa wasu kuma za su zo kuma yadda ya bada labarin haka ne za su haka za su zo za su zo su faru Tun da wanda za su faru ya bada labari kuma an ga sun faru haka ne yadda ya bada labari sun faru ko ya bada labarin za a dinga kawata masallatai yanzu wani masallacin ka shiga sai ka rasa a ina kaji wai a masallaci kake ko kuma wani waje ne kawai aka mishi ado haka ka bada labari duk alamomin tashin alkiyama ne haka akwai waɗanda sun auku kuma suna nan akwai wanda suna faruwa wasu suna zuwa yawan zinace zinace ko yawan eh, mu'amala da riba abubuwa ga sunan da yawa banda waɗanda fa ba su zo ba kuma za su zo ne dan za su zo akwai abubuwa da yawa da ya ba da labarin za su zo kuma za su zo ne wasu na ban mamaki wasu na tashin hankali da tsoro na ban mamaki shine igiyar takalminka ta dinga magana da kai hancin takalminka dan wannan wannan hancin da yake da yake shiga tsakanin babban yatsa da mai binsa zai dinga ma magana ka ga wannan bai so ba zai zo wasu sun ce waya ce amma dai da waya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana waya ce kuma bai ce haka ba ko ga wannan abu ne wanda yake na ban mamaki ko ba mamaki a ciki ko dabba ta jiyo wanda yake da ita ya lafta mata kaya ya dake ta ya cutar da ita ta ce ba a halishe ni don haka ba ta gaya masa wannan da abubuwa ne na ban mamaki waɗanda suke na ban tsoro kamar wuta da za ta fito daga tsakiyar teku tana kada mutane duk inda suka yi tana musu idan wuta ta fito daga tsakiyar teku ina maganinta kuma ina ba da ruwa ke kashe wuta ba to yanzu daga tekun ta fito ko wani babban dutse wani teku ne a kasar yaman da ya ba da labari cewa zai zo ya kafe in ya kafe zai zama sa cikin wannan ruwa din wani tarki ne zai zama wani ƙaton dutse ne gaba ɗayan shi zira ne daga farko haka za a yi ta kashe-kashe kuma a ƙarshe ba wanda zai samu zinarin za a yi ta kashe-kashe a kansa a to yanzu wanda yake koya ma ba zuwa ake a tono ba to ina ga in ya fito ba ya fito za a je a yi ta kashe-kashe Zinari ne duke na zinari zai fito a cikin yaman a ƙarƙashin teku mutane za su ta kowa yana so su ba maganar wani ya ɗiba ya tafi wani ya zo ya ɗiba za a yi ta kashe-kashe a kansa kaga wannan abin mamaki ne kuma abin tso ga irin su ya ajuju wa ma'ajoci wanda za su zo kafin tashin alkiyama ga wani mutum da zai zo ya sassake ɗakin ka'aba da ake ganin sa ya ce kamar ma yanzu ina ganin mutumin gashi yana cire waɗannan tubalan yana ajiyewa a gefe har lokacin yi kuma zai zo wani ya yi tambaya ya ce to wai lokacin ba musulmi ne a ina musulmi suke kuwa inda musulmi ya yi ba za a yi haka ba ai lokacin babu komai ana ma kewa ɗakin allah mata ne da jigida suna yawo a ƙogunsu sirara an koma kamar yadda jahiliya take to yanzu waɗannan ne su ne ana tsaftace wannan abin nan ɗin za su hana haka za su hana bayan haka duk wannan mazala sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin kuma abubuwa ne da za su zo su au to wannan shine asalin ilimin da ake faɗa cewa babu shamaki tsakanin shi da abin da yake boye amma da karan kansu annabawan suke sanin wannan ko Allah ne ke sanar da su Allah ne ke sanar da su to haka nan cikin bayin Allah akan samu wani da Allah zai bashi irin wannan abin ya faɗa abu kaza kuma sai ya kasance kamar yadda ya faɗa din an gane ko to yake wannan wani haske ne daga Allah da yake ba wanda ya so daga bayinsa wanda ya hukuwan hawati wa ahkamiha ya sha ya fi karfin a haske na ido da karfin ido wa sahibi li makami makamiha shi kuma wannan abin ya tsaya ga me shi din zai dinga ganin kamar shine matsayin idansa Fahuwar huwa al bi nurihi abinda yake gani ne da hasken Allah wa yafna ma siwahu bi zuhurihi duk wani abin da ba wannan ba kuma zai zama yanar ke ya kau shi yasa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wani hadisi da Allah yake cewa idan na kaunaci bawa na kuntu sam abu, zan zamani ne jin sa allazi yasma'u bihi wanda yake ji da shi wa basarahu kuma zan zanto ganin sa allazi yabsuru bihi mana Allah yana iya yaye masa wani abu ya dinga hangen wani abu da ku ba kwa iya gani ya iya hangen wani abu misali a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wato Amina bayan aikin hajjinsa mutane sun yi ta murna domin Allah ya saukar masa da aya ta cika addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce yau ne na cika muku ni'imata haka nan na cika muku addini na kuma na yarda muku addinin musulunci shine addinin da ba wani addini sai shi mutane sai suka yi ta murna suna ma junansu san barka suna bishara sai zai na abubakar sai aka ga yana kuka saurada shi akwai abin da ya hanga ko to irin wannan ne aka ce ya abubakar mutane suna ta murna waɗannan ayoyi sun sauka kowa na farin ciki Allah ya cika addini Allah ya mana ni'ima ya kamata kai ma kai murna amma mun ga kana kuka yace ba za ku gane abin da nake ganewa ba ba za ku hange abin da nake hange ba abin da nake hange shine cewa wannan ayoyin da kuka ga cewa Allah ya cika addinin sa sako ne Allah yake nuna mana hannunka mai sanda cewa manzo Allah rayuwar shi ta kare da in sakon Allah ya kare to aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ya isar da sakonsa kuma shi yasa wannan shekar yana komawa watanni biyu da wasu kwanaki ya koma ga Allah Shi ne abubakar da ke ce to abin da nake gaya muku ce kaga sun sai suna murna shi kuma akwai abin da ya hango to kaga irin wannan ne ai ya fahimci ga sakon da Allah yake nuna musu tunda har Allah ya cika addini to shi ke nan saƙon annabinsa ya cika ba abin da ya rage kuma sai ya koma ga Allah ya ce ni abin da na hango kenan kuma abin da ya hango hakan ya faru saboda haka wannan wata kyauta ce da Allah yake ma wani daga cikin bayinsa Falawal wal ilmu laduni rahmani shi ilimi wanda yake laduni ne wanda ke daga Allah ne yace huwa samaratu hadhihi almuwafaqa shine sakamakon wannan dace da bawa zai samu shine idan ya kasance mai tsoron Allah ne wal mahabba kuma da kauna ga Allah allati aujabaha taqarrub wanda abin da ke gadar da ita shine yawan kusanci da Allah bin nawafili yawan yin nafilfili ba'da fara'id bayan farilla kenan mu masu yawaita farilla ba nafilfili kama ana cewa idan muka yawaita nafilfili Allah zai kaunace mu kuma Allah zai kusantar da mu Allah zai sanar da mu abin da ba mu sani ba da haka yawan nafilfili shine wala ya yazalu abdi ya yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu Allah yace bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci na da nafilfili har sai na kaunace shi saboda haka nafila in an ce nafila wani aikin da Allah bai daura ma ba kai ne kaga cewa kana neman kusanci da Allah kake yi abinda Allah ya nema a wajenka na sallah shine sallah guda biyar abin da ya neme ka na azumi da za ka aikata shi ne azumin watan ramadan kwana 29 ko 30 abin da ya neme ka da shi na zakka an kana da dukiya ka cire zaka banda sadaka zaka wajibi ta dukiya aikin haji kuma so daya a rayuwa an kai ya wadatar tawa daga wani yayi sallah guda biyar ya tashi yayi nafila ko kafin yayi ya yayi nafila ko cikin dare ya tashi yayi nafila kaga wannan ƙari ne ma kansa to wannan yana kusantar da kai da Allah ko bayan watan ramadan ya yi sitta shawwal ya yi azumin ashura ya azumin arfa ya azumin litinin da alhamis azumin kwana uku kowane wata duk yana yi wannan kusanci ne da Allah ko bayan zakka da zai cire ta dukiyar shi mai wadata ne mai kudi ya cire zakka bayan ya ba da zakka kuma yana ba mutane sadaka a boye wanda ba ta wajibi ba ce ta sa kai ce wannan kaga nafila ce ko kuma bayan ya yi aikin hajjin da Allah ya ɗaura masa ya sauke farali ya sauke umara kuma ya sake zuwa duk azumi ya dinga zuwa ko wani lokaci ko ya sake zuwa je wani aikin haji ƙari akan wanda ya yi da to kaga wannan duk ayyuka ne na neman kusanci da Allah to wannan su ake kira annawafil bi ma'ana ƙari ne suna ƙara kusantar da mutum ga Allah madaukakin sarki yace to wannan shine al-ilmul laduni ar-rahmani abin da ke gadar da shi kenan walladun shaiɗani. Allah ya tsare mu ilimin shaytan kuma yace shi abin da ke haifar da shi al-i'rabu anil wahyi dauke kai daga wahayi ma'ana dauke kai daga alqur'ani da sunna wa tahkimul hawa da daura san zuciya shine zai gudanar ma da rayuwarka wata matsala da aure da aka yi aka zo aka ce eh, wanda ya shiga cikin maganar wani babba ne babban mai sarauta ne aka ce ya rantse cewa wannan matar sai an sake ta su kuma suka ce wallahi yana gaba da su ba za su iya ba za su iya saba mishi ba na aka sai da aka sake ta ba bisa ka'ida ba saboda shi mai sarauta ne kuma ya rantse to wannan kaga me ya shigo ciki san zuciya dan dai kana da matsayi sai ka ce sai an saba ma Allah mutum yana son mata shi mata tana son mijinta an an yi wani saɓani ko wani kuskure to ba zai a gyara ba shi ya rantse cewa sai a raba auren in ba a raba kuma za ga abin da zai yi to kaga me ya shigo yanzu cikin nan san zuciya yanzu ba wahayi ake aiki da shi ba ai Allah madaukakin sarki yake cewa wa in tiftum shikasa bainihima faba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allah abinda Allah ya kenan shi kuma ga abinda yace. Allah ya ce in kuna jin tsoron akwai wani tirjiya akwai rashin fahimta akwai sabani tsakanin su ma'auratan guda biyu a Qur'ani Allah ya faɗa ya ce ku je ku aika a nemo wakili daga bangaranta da wakili da bangaranta in dai har suna nufin shiri ne da sulhu Allah ya ce fiqin lahu bain Allah zai daidaita su to shi ya ce shi ba wani shi bai ma san wannan ayar shi dai kawai tunda shi mai rawani ne kuma mai sanda ne ta daya daraja ta daya nan duniya kenan saboda haka sai abin da yake so za a yi ko da abin da ya saba da shari'a shi za a yi in ba haka ba kuma zai za a ga abin da zai to kaga an koma mai kenan an koma son zuciya to kaga an ajiye wahayi a gefe kuma to da yawa matsaloli suna tasowa za ka samu a cikin halayyar mu ko zamantakewar mu sai a manta da wahayi sai a ɗauki son zuciya a misali mutum ne ya saki matarsa saki daya a ran da ya sake ta a ranar zai ce kuma kan na dawo na same ta a gidan nan komai ki kwashi kaga ne ya saba ma Allah tunda alqur'ani karare ya nuna mana cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna su ma kar su fita kai ka ce ta fita ba haka ake yi ba ko kuma koda ta ce za ta zauna din ta zauna ta yi idda tunda yanzu sunanta matar shi iyayenta za su ce ba ki da zuciya wallahi ki fita a gidan kaga san zuciya ya shigo kenan ko an ajiye wahayi yanzu a gidan yanzu ba ayar Allah ake so abu ba ba ki da gata ba ki da kowa a fitar ku je ku kwaso kayanta ko ba haka ake yi ba haka Allah ya ce to to kaga an koma bin shedan kenan to kaga an saba ma wahayi to zai a samu ilimin shedan wannan sabon ilimi ne ya eh, ilimi ne sai kuma daga baya a zo ana kama matan shi ce Allah ya ce kar ya fitar da ita daga gida shi kuma ya ce to na rubuta miki saki daya saki daya ba cinta da shanta da makwancinta duk yana wuyansa a saki daya na har sai ta gama idda ce to kar na dawo na same ki a gidan ki ko ma ya ɗebi kayan ya watsar mata ko ba ta yi to haka Allah ya ce wanda an koma son zuciya kenan to wannan wani bangare ne to duk bangaren da ka taba kuma haka zaka samu ana saba ma Allah to ta zamu samu Allah ya sanar da mu abin da bamu sani ba ta zamu samu daukaka zamu samu sauki cikin al'amuran mu al'alun kullun cikin saban Allah duk wani bangare da ka taba na rayuwar musulmi a yau sai ka samu ire-iren wannan abubuwa zaka samu wani za ka ga da ya nemi izinin a bashi izinin ya nemi mace to wanne ya bashi lasisin zai dauke ta tafi wani gari zai dauke ta tafi da ita kasuwar Kano zai tsaye ko zai shiga jirgi da ita ya tafi Dubai ko Jidda zai su siyo kaya ba bashi wannan lasisin cewa fa aka yi an bashi izini ya daidaita da ita su fahimci juna kafin a zo a bada sadaki a daura aure to kana gaya masa wannan shi zai dinga ganin fashi mata shi ko ba haka ake yi ba zai dauke ta je duk inda ya ga dama da ita zai kutsa ya shiga kai cikin gida ba ta fa zama matar shi ba su ba zama maharaman shi ba tukunna to duk bangaren da ka taba haka zaka samu cikin al'umma mu ana zaune cikin jahilci ana bin san zuciya dan san zuciya kuma abin da ake yi an san cewa ba daidai ba amma dai kawai an rufe ido ne kawai komai komai komai zai faru ya zai faru ya faru don haka wannan shine abin da yake kawo laduni shaitsani ma da yace eh, mafarinsa dauke kai daga wahayi da kuma wato daura san zuciya da shedan akan al'amura na komai da komai yace wallahul musta'an Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga bin san zuciyar saboda haka wannan shine a takaice babin da malai ya kawo kan abin da ya shafi ilimi umuman babi na gaba wani bangare ne na ilimi wani bangare ne a cikin ilimi wanda shi ake kira hikma alhikmatu maganganu za su zo a kanta da yawa Allah madaukakin sarki a cewa yu'til hikmata man sha ko kudu ila sabili rabbika bil hikmati Allah ya ce wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira wa atainahu al hikmata wa faslan khitab nan da yawa Allah ya ambaci hikima a littafinsa da yawa da yawa da yawa da ba za su suna da yawa me ake nufi da hikima an gane ko me ake nufi da hikima din nan malam ya kawo ayoyin kuma ya kawo maganganun magabata eh, a kan abin da ya shafi hikima almuhim dai shi ilimi shi ke gadar da hikima an gane ko ilimi shi ke gadar ma da bawa hikima kuma ilimin da aka yi shi don tsoron Allah domin da ilimin da ka yi shi don tsoron Allah shi ne zai zama mai amfani a gare ka shi ne zai gadar ma da ka ci ribar wannan ilimin wanda baka yi shi don Allah ba kuwa ba zai gadar ma da wannan abubuwan ba don shi Allah zama na gaba za mu ji menene ake nufi da hikimar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana ah, subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ah, muna ta'aziya ga yatuma jiya da nace a fata addu'a Allah mata rasuwa cikin dare jiya da haka muna ta'aziya ga shi dan uwa a kitabci awwal Allah ya gafarta mata Allah kuma ya kyautata makwancinta Allah ya ba da hakuri da dangana marasa lafiya mu kuma Allah ya ba su lafiya aka an yi jana'iza yau ga wanda ban sani ba sun je filin dare za su same shi insha Allah sai a masa gaisuwa ko ta waya wanda bai samu zuwa ba da ba ta Allah ya gafarta mata kuma Allah ya kyautata namu assalamu alaikum wa rahmatullahi